الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوترى قوة جمادة الأولى هجرات دبولة أبي خدد أربعين دهدو kuma uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya za mu tashi baiti na ɗari hudu da talatin da tara a cikin mabahis ɗin al-mutlaq al-muqayyad na'am bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على ala الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المصنف رحمه الله وإن يكن أمر ونهي قيدا فمطلق بضد ما قد وجدا نعم يتشي وإن يكن أمر ونهي قيدا فمطلق بضد ما قد وجدا آه وإن يكن أمر ونهي إذن واتو آه umarni da hani su ne suka zo da itlaƙin a da idan aka yi ma shi wa in ya kun amru idan umarni ya zo wa hayun kuma hani ya zo da aka yi taƙidin shi hani fa mutlaƙun to wanda ya zo mutlaƙ bi diddi ma wujida za a yi taƙidinsa da kishiyar abin da ya samu wato umarni ya zo mutlak hani ya zo muƙayyad to shi umarnin in ka tashi taƙidinsa sai ka yi taƙidinsa da ziddin abin da aka yi taƙidin na misalin da suke kawowa kamar ka ce a atiq raqaba haga wannan mutlak ne ko la ta atiq raqabatan kafiratan to ka gani raqabatan kafiratan shi ta wannan muqayyad ne ko an yi taqyidin raqaba din to sai dai na farkon ga umarni ne na biyun kuma hani ne to shi wancan na farkon sai kai in ka tashi ba za ka ce a atiq raqabatan kafira ba ka tai taqyidin na din sai ka yi ziddinta kishiyar abin da ya taqyidin hanin shi za ta yi taqyidin umarnin an fahimta sai ka ce ai a tik raqabatan ghairi kafira ko kuma bil aks la ta'tiq raqabatan wa atiq raqabatan mu'mina ah, wa atiq raqabatan kafira masalan ah, ah, wa atiq raqabatan mu'mina to kaga la ta'tiq raqabatan mutlaq ne amma kaga hani ne to abin da ya zo a cikin taƙidin na umarnin to shi ma akasinsa za ka yi taƙidin na hannun saboda ka sai ka ce la ta'tiq raqabatan kafira saboda abin da ke cikin tsakanin al'amru wa nahyu min al-mudadda tunda ai ziddan ne ko al'amru ziddun nahyu nahyi wan nahyu ziddul amr na'am makaranta sharhi an fahimci dai baitin ko wannan fa mutlaqun bi ana za a yi taqyidin da cewa fa mutlaqun muqayyadun bi ziddi ma <laughs> annahu wa taqayyid fi amrin wa wato yana nufin idan al saki babu kaidi da kuma taqyid ya zo a cikin umarni ne da hani بأن كان الأمر والنهي أحدهما مطلق والثاني مقيد da umarnin da hannun ɗayansu mutlak ne na biyun kuma muƙayyar ne kamar yadda muka misalta a tek raƙabatan kaga wannan mutlak ne la tek raƙabatan kafira hmm? wannan muƙayyar ne to al-mutlak daga cikinsu su su biyun Allah zamir ya yana koma ya zuwa gani al'amru wan haihu. to al mutlak a cikin al'amru wan haihu din يقيد بضد القيد الذي قيد به المقيد تو sai ayi taqyidin sa da kishiyar qaidin da aka yi taqyidin muqayyad din lima bayna al-amri wan nahyi min al-mubaddati wal munafat saboda abin da ke tsakankanin umarni da hani na wato kasancewa su kishiyoyin juna da kuma masu kore juna misalu taqyidin nahyi wa izlaq al-amri misalin yanda ake zai zamanto a nahyu ya zo muqayyad kuma umarni ya zo mutlak to kaga la ta'tiq raqabatan kafiratan kaga wannan annahyu muqayyad ko la ta'tiq raqabatan kafira kada ka yantar da baiwa kafi bawa baiwa kafira kaga wannan an yi taqyidin baiwar ko kuma gashi ya zo a uslubin ya zo ne a ibara ta hani sai kuma aka ce a'tiq raqaba ka ‘yantar da baiwa to kaga wannan mutlak ne ko muƙayyar ne mutlak ne kuma ya zo a amur ko a nahayu a amur na'am to kaga to an raka an baiwa wadda aka yi itlaƙinta da aka yi kuma wato umarni da a ‘yantar da ita To ana an ƙayyade ta. za a ƙayyade ta da kishiyan ƙaidin da aka ƙayyade baiwar da aka hana wato a yi a'yantar da ita shi ne kafirci to kaga ziddul kufur kuwa kishiyar kafirci shi ne imani to kaga sai a ƙayyade ita raƙaba wadda take aka sake ta babu ƙaidi wadda aka yi umarni da 'yantar da ita sai to ma'anar sai to ma'anar kenan ita raqabatan mu'mina wa misalin itlaqin nahyi to misalin kuma aka sun wannan hanin ya zamanto mutlaq wa amri kuma shi kuma "Al'amur ya zamanto muqayyad ma law qulta shine kamar idan kace la ta'tiq raqaba kada ka yantar da bawa aka ce kuma ya eh, ce raqabatan mu'mina fa inna raqabatal mutlaka. to kaga an raqaba wadda take mutlaka? Almanhiya an isqiha Wadda aka hana ayi a yantar da ita tuqayyadu bi dhidd al-qayd alladhi quyyidat bihi ar al-ma'mur biha to sai a ƙayyade ta da kishiyan kaidin da aka kayyadar da da aka yi da aka ƙayyade. wato baiwar da aka yi umarni da ita ƙaidinta kuwa shine imani kishiyar imani shi shine kafirci sai ya zamanto ita baiwa wadda aka sake ta babu ƙaidi wadda kuma aka hana a 'yantar da ita sai ya zamanto an ƙayyade ta da kafirci sai ya zamanto ma'anar لا تأتك رقبة كافرة لا تأتك رقبة كافرة تو شي نن مالم الشيخ أحمد عبد الوهاب يا تعليقي أنا النهي لا يوصف بالإطلاق بل الأمر يوصف بالإطلاق أما الذي يوصف أما النهي فيوصف بالعموم وهذا تخصيص shi a wajensa wannan ba mutlak wal makayyar ba ne amu wal khas ne kuma gaskiya din ne ko la ta'tiq raqaba wannan kira fi siyaqin nafi ko ba haka ba umum ta um saboda haka ba za ka ce an yi taqyid ba sai zamanto da aka ce la ta'tiq raqaba ai la ta'tiq ayi raqaba sai kuma aka ce teku. raqabatan mu'mina saboda haka wannan sai ya zamanto at-takhsis bil wasf hmm? sai ya zamanto takhsis bil wasf <laughs> to amma muka koma ga cewar da shi tabyidi da shi takhsis duk bayani ne saboda haka in ka dauke shi dai ta wani babi ne ko mutlak da muqayyad ko am wal khas an natija wahida mm. babu wani far'i a cikin babu wani natija a cikin wannan sabanin mm, bi faqdi far'in dar'a ba الله أعلم نعم وحيث ما اتحد واحد فلا wa haithu mattahada wahidun fala yahmiluhu alaihi jullul uqala wato inda duk wato a ɗaya daga cikinsu ne ya yi inda duk ɗaya ne daga cikin wato ko sababi ko hukunci ya zamanto ya yi ittihadi ya zamanto ɗaya tsakanin lafazi mutlak da lafazi muƙayyad to fala ya uh, Alayhi, alaihi jullul uqla mafiya yawan masu hankali ba sa daukan al-mutlaq al-muqayyad hmm. wato idan ya zamanto cewar hukunci ne kadai yayin ittihadi amma sababi daban ne to ba a daukan mutlaq al-muqayyad ko sababi ne kadai yayin ittihadi hmm, amma hukunci daban-daban to ba a daukan mutlaq al-muqayyad ma wannan duk za ku ji suwar din a cikin sharhin na'am to ka sani daga farko dai tukuna arba'a cewa halayen almutlak wal muqayyad hudu ne al ku kirke su mm. na farko an yastahida fil hukumi was sababi ma'an su daidaita su dayantu a hukunci da sababi tare ga baki daya wannan ah, ya gabata lil muallif ko wa hamlu mutlaqin ala zaka wajab in fihi hada hukmun wasu sabab ko hmm. wajen audaman ah, masfuhan ko da kuma hurrimat alaikumul maitatu wadda mu mhm. to wannan shine al-halatul ula yattahid al-hukm was-sabab was-sabab kamar wannan hurrimat alaykum al-maytatu damu wal-lahmul kaga hukuncin shine hurmatud dam shine na'am al-hukm shine wato rashin halaccin ci wasabab kuma fa menene asbab eh a addam din dai addam hmm. samun wato addam shine sabab shine sababin kasancewarsa jini ne to kaga kowanne daga cikin da wannan ayar da ta ce hurrimat alaikumul maitatu waddam hmm, kaga ta zo addamu mutlaq kuma sababinsa shine ci hmm. kuma hukunci shine haramci sai kuma aka zo aka ce inna ma harrama alaikumul mait inna ma harrama alaikumul maitata wad dama wal lahmal khinzir a la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw daman masfuha nan yazo muqayyad to amma kaga duk dai hukuncin hurma ci shine a sababin shine ci Eh? wal hukum ah, shine haramci haramcin ci eh? ko ba haka ba to a kowace daga cikin ayar sababin da hukuncin ɗaya ne a cikin ayoyi a cikin ayar da mutlaq din yazo sababin shine ci hukuncin shine haramci a inda muqayyad din yazo sababin shine ci haka zalika hukuncin shine haramci to kaga wannan yuhmal al على المقيد al واحدا نعم wahida na'am to mun ji halin farko ko to asani hali na biyu an yakhtalifa fil saba a cikin hukunci da sababi tare وهذا لا حمل فيه لأهديما على الاخر اجماعا تو ونن a ba a daukan dayan ɗayansu akan ɗayan bil ijma' ولذا لم يتعرض له المؤلف اذا هكا نيما المؤلف بيكاو مسا مثالي با نن ناي تعليق راجع ابن رشد في المقدمات بيكاو مثالا سبا اه نم يا كاو مثالا واتو ان يختلفا في الحكم والسبب معا وهذا لا حمل فيه لاحدهما على الاخر اجماعا ولذا لم يتعرض له المؤلف ومثال هذه الحاله sai ku kayyace ta misalu hadhihi alhala qawluhu ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma da kuma ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq hmm. ah, misaluhu ah, was-sariqu was-sariqatu shine al-mutlaq din ko faqta'u aydiyahuma faqta'u aydiyahuma wannan kun ga mutlaq ne ko hmm. da kuma ya ayatul wudu ma ayatul wudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wannan al-aidi ne ko muqayyad hmm ne an kayyade cewar hannun ilal al ko ba haka ba a menene a menene hukuncin faqta'u aydiyahuma a'a hukuncin qat'u al ko faqta'u shine al-hukm faqta'u was-sabab as sata ko ayatul wudu menene hukuncin gasulul ghaslul aidi ko wankewan hannaye menene sababin rashin tsarki ko rashin tsarki eh, rashin tsarki to ka gani da sababin da hukuncin duk sun saba to a nan surar layu manul mutlak alal muqayyad ba za ka ce ai tunda Allah a ayar alwala ya ce a yanke hannu ilal marafik, marafiq dan haka in muka tashi yanke hannun barawo daga gwiwa hannu za mu yanke tunda ai a can yayin da Allah ya ambaci yadu yayi ambaton ah, ilal marafi saboda haka aliyad inda duk yadda ya zo ana nufin ilal marafi saboda haka barawon aka tashi yanke masa hannu sai a yanke masa ilal marafi an fahimta to wannan surar ba za ta yi ba bil ijma ah, ah, wato li adam itihadi ah, sababi wal hukumi ma'an to an ji sura biyu ko to sura farko kun ga yuhmal ijma'an sura ta biyu kuma la yuhmal ijma'an salis mhm. rabi' to na uku da na hudu kuma su ne su su biyun su ne idan hukuncin ya zama daya amma sababin ya zama daban ko kuma sababin ya zamanto daya hukuncin ya zama daban وهما مراد المؤلف بهذا البيت to wannan shine muradin shi al-muallif da wannan baitin walahiru kalamihi to zahirin kalam ah, zahirin maganar ah, malam anna aktharul uqala cewa aktharul uqala mafiya yawan masu hankali la yahmilu ahaduhuma ala al-akhar baya daukan ɗayan su alal akhar Allah kamu wannan baya daukan ɗayan su akan ɗayan baya daukan mutlaq alal muqayyad wa sawa'un da kuma kan cewa su duk daidai ne a nan wajen duk ɗaya suke cewa duk ɗaya suke walaisa kadhalik al'amarin ba haka yake ba لأن حمل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد الحكم واختلف السبب Mhm. قال به wa الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية domin daukan al-mutlaq akan al-muqayyad yayin a cikin inda hukunci ya zamanto ɗaya amma sababi ya saba to da yawa daga cikin malaman shafi'iyya sun tafi akan haka da hanabila da da yawa daga wato mafiya yawan shafi'iyya kai jullu shafi'iyya ai mafiya yawan shafi'iyya da hanabila da kuma da yawa daga cikin almalikiya wa misaluhu to misalinsa itlabu kafarat az-zihar wal yamin an qaid al-iman a itlaqin da yazo sakin rashin taqidi da aka yi na wajen kafarar zihar da kuma kafarar rantsuwa daga itlaqin da aka yi babu qaidin imani eh, ko a ayatul Bihar. ثم يريد والذين والذين والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قال فتحرير رقبه من قبل ان يتماس كما wannan ma hakanan ma wajen ayatul yamin ko na'am fakafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kizwatuhum aw tahriru raqaba kaga duk an yi itlaqin raqaba daga kai tsaye babu imani mhm. um, aka kuma yi taƙidin kafarar kisa bisa kuskure da imani mhm. to a ɗauki al-mutlaq al haka ana sharɗanta imani a cikin wato kafarar a eh, zihari da kafarar rantsuwa abinda kuma yake nuni akan wannan shine faɗinsa sallallahu alaihi to ina zuwa a mu duba mu gani a nan wajen alhukum ittihad sabab yaktalif ko kowanne daga cikin su menene hukuncin kafaratul raqaba eh, kafara ta itqu raqaba itqu raqaba yan tabawa yanta bawa na kafara amma a sabab ya can zihar da yamin da kuma katlul kafa na'am to kaga gashi an samu to wai dullu li zalika abinda yake nuni kuma ga wannan fadin sallallahu alaihi wasallam as-sulami ga muawiya ibn al-hakam as fa'in na ha mu'mina yantar da ita domin mumina ce bai masa istifsal ba bai ce a cikin a wata kafara ce ba bai tambaye shi sababin tambaye shi sababin kafara ba mhm. barin kuma na'am kuma barin istifsal barin neman tafsiri neman bayani a cikin wato matsayinsa kamar matsayin umum ne fil aqwal wajen wato maganganu wajen zantuttuka ba wajen af'al ba mm. kama taqaddama lil muallif kama yadda ya gabata ga al muallif wato akan wannan mas'alar tarkul istifsal mm. fi tarkul istifsal fi a to ai wannan fi maqamil ijmal ينزل منزلة الأموم في المقال a cikin maqal hmm. wancan kuma tarkul istifsal fi qadaya al-ahwal a ah, ah. tarkul istifsal fi a ah, wannan ka'idan wato kasan biyu ce a kowace take wajen fi abin nan fil maqal fil af'al fil af'al shi wannan tarkul istifsal fil a wajen a wajen ayyuka shi a shi ne ke kawo thawbul ijmal fa yasqutu biha al istidlal amma wajen al aqwal tarkul istifsal ma'a fi da zaka nuno mana inda ya kawo su ko ne mana a cikin كما تقدم له كما تقدم مبحث العموم العموم والكسوف نزل ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال ونزل ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال الآن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال يقوم مقام العموم في في المقال في حكاية الأحوال كنا ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال ولذا ولهذا أدلة يوتو إتكم حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال <laughs> duk a cikin su ne eh. na to an gane wajihin na shafi na 257 zuwa da kuma 259 kama ta kaddama lil mu'allif sai kusa unzur صفة 257 مئتين نعم قيام shi na biyun oke ya kawo shi shi ba ya ihtimali fil af'ali qul mujmalun musqitu listidlali eh shi yasa yace to kaga al farq bainahuma yace li anna al mas'alata al ula mahmulatun ala al waqa'i allati laysa fiha fi'lun وإنما فيها قول من النبي صلى الله عليه وسلم وتلك تؤم جميع الاحتمالات والثانية محمولة على الوقائع التي ليس فيها إلا مجرد إلا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم فلا تؤم جميع الحالات بل هي من المجمل إذ الفعل لا أموم له وهذا ما قرره المؤلف في الشرح وهو أوضح من كلام القرافي وأتم ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأحوال ده ya kuma ka'idar قيام الاحتمال في fil قل قل مجمل مسقط الاستدلال نعم na'am wannan karatu ne ke kongaba kon baya kuma an tsallake haka din shi kenan sai ya tafi sai sa din dole sai ana komawa <laughs> na'am to an yi sabani menene dalilin da yasa ake daukan al-mutlaq ala al-muqayyad faqila huwa bil lugha wadan suka ce a ai saboda lugha ne harshen qaida ce ta harshen larabci Al-Arabu yuthbitun wa يثبتون ittikalan ala al المثبت domin larabawa suna tabbatar da abu kuma suna shafewa suna dogaro ga abin da suka tabbatar din kamar maganar qais ibn al-hatim nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'yu mukhtalifu eh nahnu bima indana mu da abin da ke wajen mu kai ma da abin da ke wajen ka kake yarda wa ra'yu saboda haka kaga wannan ya nuna ay nahnu bima indana radun hmm. wa ma indaka radin <laughs> to sai suka tabbatar da wa anta bima indaka rabin suka tabbatar da shi a wajen anta amma wajen na hannu sai suka sai suka shafe dan kai istidlali da wannan abin da suka tabbatar akan abin da suka shafe mhm wa qawlu zabi ibn al-harith na'am al-barjami al-barjami mm. faman yaku amsa bil madinati rahaluhu fa inni wa qayyarun biha la gharib eh ya cikin malik eh aqil eh fa inni wa qayyarun biha la gharib to kaga faman yaku amsa bil madinati rahluhu to menene shahid a wannan baitin fa وقيار بها لغريب فإني لغريب بالمدينة وقيار أيضا لغريب بالمدينة شيما يعني دون وزن شافي الخبر ني آه. ويحذفون اتكالا على المثبت على المثبت بقى menene mai ibn malik yace akan wannan وفي جواب كيف زيد قلدني فزيد نستغني عنه إذ أرف كو suwar menene farkon baitin kafin wannan wa fi jawabi suwar din hazful khabar me baitin na farko ina bashir wa hazfu ma yu'rafu ja'izun kama taqulu zaidun kama zaidun ba'da man indakuma وفي جواب كيف زيد قلدني فزيد نستغني عنه إذ أرف وحذف ما يعلم جائز to shine wannan ai to sai suka dauke shi sauraka dalilin da yasa ake daukan al-mutlaq al-muqayyad dalili ne na lugha ka'idar lugha ce tunda kuma shi yasa din ai kaga nan duniya daga cikin al-mabahisul lughawiyya shi usulul fiqh akwai abin da yake shi sa kawai da mabahithul lugawiyya shari'a ce balarabiya don haka dole ka san usulubin larabawa wajen maganar su dan ya zamanto istilalin ka da zaka yi sahihi ne eh, na'am wa qawlu amr ibn ahmar al-bahili hmm. ramani bi amrin kuntu minhu wa walidi bari'an hmm, wa min ajli ومن أجل الطويل رماني ومن أجل الطويل رماني romani bi amrin kuntu minhu wa walidi bari'an ya jefe ni da al'amari da ni na kasance bari'an wa walidi ai shi ma ya kasance bari'an mm. wa min ajli tawiyi romani me a tawiyi din tawa aljo wa min ajli tawa tawiyi a to ainan tawa ne a tawa aljo wa babuhu sadi eh wa babuhu sadiya tawiya fa huwa tawin wa tayyan وطوى يطوي بالكسر طيا إذا تعمد ذلك وفلان طوى كشحه أي أعرض بوده وتطوعت الحية أي تحولت وطوي بضم الطاء وكسرها اسم موضع بالشام وطوى كي طوى saboda baitin ne muka ce a tawi ko kuma ni ma haka na yi taɗidinsa da ike wannan haka ne taɗidinsa wa min ajiyar min ajili tawi eh, sai ya zamanto to a tawa eh at-tawi sai zamanto ismu eh, eh, ismu fa'il kenan wa min ajli tawi ramani mu ci gaba ma nemo baitin hmm. Hmm, duk dai waɗannan kun ga duk shahid din akan wa harfu ma yu'lamu ne hmm, wa harfu ma yu'lamu ja'izun na'am kaga sai aka shafe daga farkon razun na hannu bima inda na hannu razun sai aka shafe shi saboda dalala saboda ta yi ta tabbatar da dalili a kansa kuma aka shafe garibun a nabiyan saboda abinda saboda lafazin algarib wanda yake wanda aka ambace shi ya yi nuni gare shi da kuma aka shafe na ukun aka shafe bari an. saboda dalalar al-mazkur alaihi shi ma har wayo waƙila mhm, kuma waƙila ina zuwa amurin al-bahili al-diwan رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطويل رماني دعاني لصا في لصوص وما دعا بها والدي فيما مضى رجلاني <laughs> نعم الطويل إني هكا إني ومن أجل الطويل رماني شرح شواحد الشعرية نعم وقيل وقيل هول المطلق على يعني المقيد بالقياس kama hmm, wannan wani shahid ne shinkiti kuma ya kawo a cikin tafsirinsa na'am waƙila kuma an aka ce ɗaukan al-mutlaq akan al-muqayyad da kiyasi ne Kama yadda al-ishara ta yi nuni ta gabata gare shi aina yayi ishara da cewa hamlul mutlaq al-muqayyad هنا اولا الاسهاد الحكومي والسبب إيه. نعم وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب والسبب أنا أني يفعل يوا آه، آه، ومثال التقييد بالقياس آه، وانا تقييدني بالقياس قوله تعالى في كفارة الظهار واليمين فتحرير رقبة بالإيمان بالقياس على الكفارة على كفارة نعم آه نعم سيف بالقياس تا كان شور آه كمر يندى أكي تقييد الرقبة بالإيمان أتكين القتل تو إن أكذو أي أتكين ظهار to idan aka zo wajen kisan kai ma sai ta ai taƙidinta bil iman menene al'illar jami'a illar jami'a shine kan cewa kowane daga cikin su kafara ne bil raqaba saboda haka bil qiyas kenan an fahimta wato inda tazo inda ta inda tazo mutlaq inda hukuncin yazo mutlaq sai a dauke shi akan al muqayyad bil qiyas tunda dama ana maganar ittihadul hukm ne saboda al'illal jami'a da ta haɗa tsaka kuma kiyasu, wato ƙiyasu illa ba ƙiyasu shaba ba illar kowanne daga cikinsu, shi ne kan cewa kowanne kafara ne kuma kafaran nan na kowanne da yantawa ne saboda ka da wannan an yanta da aka ce yancin ya zamanto da imani to a wajen zihar ma sai shi ma a yi da imani Mhm. waƙila kauli na uku kuma aka ce ai bil akali ne shine mafi raunin hujjojin wato duk wannan wajen ai me dalilin da ake hamlul mutlaq alal muqayyad ne hmm? an fahimta saboda ka salasatu wato salasatu adilla salasatu awju alwajhu alawwal shine al-lugha alwajhu athani alwajhu al Hmm? to ai kai za ka fito mana da shi a rama ta yi hankali zai yi taƙidin al-mutlaq ya <laughs> zai ce huwa abu'afuha ma wajhu zalik watakila wannan sai an je al'ayatul bayyana wannan umum ne menene yasa a wani dalili ne na hankali ya sa aka yi taƙidin raƙaba bil iman wadda ta zo mutlaq a cikin azhar Hmm. to yubhaf an wajhu zalik daji <laughs> <laughs> a ah, imamu abai ai ramatni bida'i hawan sallah <laughs> shine na ce shi zai kawo sai ya zari ya mai tura maka uh, yi har an waje zali ku duba sai a tsaya a duba ko littafan usul din da su al'ayatul bayyin da jam'ul jawami da al'ayatul bayyinat hmm. ba komai dai daga bayan insha Allah fa'ai na'am wa amma alhalatu thaniya to amma alhalatu thaniya hali ta biyu wace ce hali da biyu shine sabanin hukunci da daidaiton sababi to hukunci a cikin ba kamar na farko ne me hukunci a cikin halatul ula din eh yuhmal almutlaq ala almuqayyad qala bihi jullu shafiiyya wa kathirun min al-malikiyya to amma wajen wannan to ita hukuncin ba haka yake ba mhm. li'annal hanabila saboda malaman hanabila su suna cewa ana ɗaukan al-mutlaq alal muqayyad a cikin ta farkon banda wannan ta biyu sashin malikiya da shafi'iya kuma suka ce za a ɗauki almutlak alal muƙayyar ita ma a wannan ta biyun har wa yau waɗanda suka ce ba a ɗaukan ba a ɗaukan mutlaq alal muqayyad sun buga misali da faɗin Allah ta'ala a cikin azumin zihar fa siyamu shahrayn aini. Mhm. ka gani ya yi taƙidin wannan azumin da ta tabo. da zamanto suna bibiyan juna amma kuma it'am wajen ciyarwa sai ya itlaƙi ya kaidin a a amma sai ya itlaqin ciyarwa ta zihari daga kaidin al to ba a ɗaukan al alal muqayyad fala fi zihar naka ba a sharɗanta tatabu'i a cikin ciyarwar zihari ta da cewa sababin duk ɗaya ne shi ne azihar amma hukuncin ba ɗaya ba ne domin nan ciyarwa ne nan kuma azumi ne to ya za a yi tatabo a cikin it'a dafa'atin hmm? kenan za ka yi rarraba ka ciyar yau ka ciyar da mutum ka kaza kaza har ka gama wannan ko aka ce an yi samu to dole ne zama dafa'atun wahida to haka ne ta tabo din ko ni na ni ina kokarin su ina kokarin ta saurin ta tabo din ai babu kwanaki hmm. Hmm. kamar mana ko sai ya tara adadin mutanen kamar da tare da ba tare da ya yi kitaki ba miskine ne sittin hmm. a wannan kawo rata ya shi da rata idan ya ciyar da su duk lokacin dufatan wahida ba hmm. ni da gaskiya la a tasawar a ta tabo sai fara ya yawa ya sai da goma jibi <laughs> gobe kada ko next week ko bai hasabal sai ya gama ne ba haka ba ya tara ya ci ah, samu hmm. shi ne ci samu ne yi wancan da rike ba ta samu eh. yau ka ce da goma ita kaɗai zai iya abin da ke shi kawai na akwai mai kidara ma ya fili da ami wahid kai kuma za ka ci da to wani zai binciko mana ma wajhul tatabu fil if'am يبحث عن وجه التتابع في الإطعام نعم ومثل القائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه السورة to masu cewa ana hamlul mutlaq alal muqayyad a wannan sura sun buga misali da fadin Allah ta'ala min qabli an yatamassa min qabli an yatamassa a cikin itqul zihar a cikin yantarwar az-zihar da kuma azumi na zihar ma annahu atlaqa it'am az an al tare da cewa a wajen ya yi ciyarwa ciyarwa ta zihari ga barin kaidin da kasancewarsa wato kafin ya sadu da shi min qabla al sai a ɗauki al-mutlaq ala sai ya waje ya wajaba cewa shi ma itsamu zihar ya zama tun kafin wato ya sadu da iyalin nasa an fahimta aiko alhukum ya hatali amma a sabab wahid kowane daga cikinsu dai akan bihar ne in aka yi bihar an ce a fatahariru raƙabatin min ƙabli an ya tamasa eh, hmm? eh, eh, uskita an kulura min qabli an ya tamasa akwai an da eh ya kamata ku sa an din nan akwai an din ne kai a taka a taku akwai na karshe wannan kawai idamu bihar min ƙabli hmm. da masa yawwa yawwa min ƙabli an yi akwai an ta akwai an ta kafaɗi ba ta ayar ba ta ƙasa ya gano shi sa yi shiru eh, in ƙabli an yi ta masa hmm. gani aka ce a hariru rakabatin min ƙabli an yatamasa zalikum tu'azuna bihi wallahu na ta'maluna fa man lam yajid fa siyamu shahrayn aini min ƙabli an masa ومن لم يستطيع فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا kaga nan ba a ce min qabli an yatamassa ba saboda haka shi ma sai ayi sai ayi hamlul mutlaq ala al muqayyad eh shine ai ka gani ikhtilafu al hukm wa ittihadu sabab wa mathala lahu al lakhami to al imam abu al hasan al lakhami ya buga misali da faɗinsa faɗinsa a cikin faɗin Allah ta'ala a cikin kafarar rantsuwa min awsati ma tub'imuna eh, ahlikum hmm. aw kiswatuhum haka ne ko to anil qayd anil qayd hmm. aw kiswatuhum ka gani sai Allah ya yi itlaqin ambaton wato tufatarwa ga barin wannan kaidin Mm, a cikin faɗin sa auki su wato aka ce amu asharati masakina ku ciyar da miskinai guda goma min awsati ma tut'imuna daga mafi abin da yake tsaka tsakin abin da kuke ciyar da kawo kanku mm? amma sai ta auki su hum shi bai ai taqidi min awsati ma taktasawna ba ko taksuna ahlikum mm. ba a ce min awsati ba to sai ai hamlul mutlaq sai Allah ne yace sai ai hamlul mutlaq ala al muqayyad shi ma nan wajen sai ya zamanto min ausafi. Mm. sai a dauki al-mutlaq akan al-muqayyad sai ta zamanto tufatarwar daga cikin mafi tsakatsakin abinda kuke tufatar da iyalanku وهذا كله فيما إذا كان المقيد واحدا ونفدك إذن المقيد ديني وأما إن ورد مطلق ومقيدان بقيدين مختلفين فأما أكا سامو لفظي مطلق كما دا, دا أكا سامو أن أكا سامو مطلق كما أكا سامو مقيد قدابيو da kaidi guda biyu waɗanda suke masu saɓani da juna wannan ai ba zai yiwu a ɗauki almutlak akan su muƙayyadan guda biyu ba hmm. saboda cin karo saboda sabawar wato kaidojinsu su su biyu hmm. fa'in kana aduma aqraba ilayhi min al to idan ɗaya daga cikinsu su ya fi kusa ya zuwa ga almutlak ɗin bisa ɗayan sai a ɗauke shi akan wannan idan kuma ɗayansu bai zamanto ya fi kusa da ɗayan ba baqiya ala itlaqihi sai saura akan itlaqin sa walam yuqayyad bi qaidin wahidin minhuma ba a ba za a kayyade shi ba da kaidi ɗaya daga cikin su su biyu istihalati tarjih bila murajjih saboda rinjayarwa ba tare da abin da zai sa ka rinjayar da abu ba mustahil ne ba zai yi ba <laughs> misalin kaunihi aqraba li ahadihima misalin kasancewarsa kasancewar kasancewarsa kusa da ɗaya daga cikin su saumu kafaratul yamin azumin kafarar rantsuwa فإنه لم يقيد بتتابع دومين شي با قيدين شي با da jerantawa ولا تفريق ba kuma kayyade shi da rarrabewa ba tare da cewa tare da cewa azumin zihari shi an kayyade shi da jerantawa azumin tamattu'i kuma wato mai wanda yake yayi hadiyarta wanda yake yayi hajjin tamattu'i shi kuma an kayyade shi bit tafriq hmm? ko ba haka ba ma wajhu tafriq ثلاثة fil hajji wa sab'atin idza raja'tum wa kafaratul yamin aqrabu ila az-zihar to kaga kafarar rantsuwa tafi kusa bisa kafarar zihari minha ila tamattu bisa wato a tamattu fa tuqayyadu bi qaydihi wujuban sai a kayyade wannan azumin da kaidin at-tatabu da kaidin kafaratul zihar din wujuban inda ba'din a wajen waɗansu malamai wa nadban inda ba'd da kuma mustahabbanci wajen waɗansu wa qira'atu ibn mas'ud qira'ar ibn mas'ud salatatu ayyamin mutatabi'at da yace salatatu ayyamin mutatabi'at lam yathbut biha kaun mutatabi'at min alquran bata wannan bai tabbata kasancewar wannan wato kasancewar almutatabi'at din da tazo ba tana daga cikin alqur'ani ijma'i sahabati ala adami katbiha fi shay'in min almasahib aluthmaniyya saboda ijma'in sahabbai akan rashin rubuta ta a cikin wani daga cikin wato masahib na da na Usman ya rubuta eh, ba ta ciki ko kadan saboda haka a tafsiriya ce wa misalin kaunihi laysa aqraba li ahadihima min al-akhar to misalin kasancewarsa baya kusa da ɗaya daga cikin su bisa ɗayan sawm qada'i ramadan azumin ramuwar ramadan fa inna allah qala fi domin Allah ta'ala ya ce a wannan azumi fa'iddatun min ayyamin ukhra hmm. bai kayyade shi da jerantawa ba wala rarrabewa ba ko jerantawa tare da cewa azumin zihari shi kuma an kayyade shi da tatabu'i da jerantawa shi kuma azumin wato hajjin tamattu'i an kayyade shi da rarrabewa walaisa saumu qaba'i ramadan ila ahadihima min to shi ku azumin ramadan bai kasance mafi kusanci da zuwa ga ɗayansu ba bisa ɗayan fayabqa ala saboda haka sai zauna a cikin itlaqin sa wanda ya so ya rarrabe azumin ramuwa wanda kuma ya so ya jeranta wa 'anil mu'allif to kuma sai ayi ba da jawabi na na ban kariya da shi malam abinda yake nufi da jullul uqala hususal maliki ke bantattun wato malaman malikiya sai al nan ta zamanto al ahadiyya ai al uqala laumin wannan littafin da yake ai a cikin usulun malikiya ne hmm. ana ana lauyanci <laughs> barista shi nan ba ana fagen ku ana talawanci <laughs> to alhamdulillah mun kare al-mutlaq wal muqayyad in sai mu shiga at-ta'wil wal muhkam wal mujmal da kusan gama mabahithul alfaz sannan sai mu shiga to bismillahir